This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci sunana Muhammad Hafiz Baballe tare nake da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana. a yau laraba 20 ga watan maris na shekarar 2024 to kafin guji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanin labarai to burtaniya ta sanar da aika kayan agaji wato abinci a yau laraba zuwa yankin zirin gaza abincin da yawansa ya kai tan dubu biyu yayin da shugaban amurka joe biden da wanda ya gada donald trump ke kara kintsawa don sake karawa a watan nuwamba a zaben shugaban kasa masu kada kuri'a a sassan kasar sun yi kira ga 'yan takarar biyu za ku ji kiran da suka yi a cikin shirin kwanaki bayan da hukumomin najeriya suka ba da umarnin buɗe iyakokinsu da jamhuriyar nijar har yanzu harkokin zirga-zirgar sufuri a tsakanin jihar difa da iyakokin najeriya na ci gaba da fuskantar kalubale kanin labaran duniyar kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa rundunar sojin saman najeriya ta kai wani hari da ta tarwatsa sansanin dan bindigar nan dogo gida da ke jihar neja duk sun ga wanda ba su yarda da shi ba a ba da labarin shi especially a ce wani yanzu yana daukan mai ya kai musu ko yana je sai musu abinci da informants nasu ya je ba su labari daga duk wannan wanda a gane a yi magana Bayan nan za mu kawo muku shirin zamantakewa da Zainab Babaji za ta gabatar, inda shirin na wannan makon ya yi duba ne kan yadda al'umma za su taimaka wa marasa karfi da marasa galihu a wannan lokaci na azumin watan Ramadan. Ina da yara goma, to wani lokaci dusa muke zuwa muke aikowa ana ba mu dusan waken suya, zan musu dambu da shi ko kuma in tuƙa musu in um, a miya su ci da shi. To muna tafa da wannan rahoto sai kuma a gyara zama domin a sha labaran duniya kashi na farko. To jama'a assalamu alaikum. Birtaniya ta sanar da aika kayan abinci a yau laraba zuwa yankin zirin Gaza yayin da Amurka ke ci gaba da ƙara ƙaimi wajen ganin an samar da ƙarin hanyoyin kai tallafi da kuma cimma matsayi tsagaita wuta gabanin wata tattaunawa da jami'an Isra'ila za su yi a Washington a wannan mako. ma'aikatar harkokin wajen burtaniya ta ce ta tura abinci da yawansa ya kai tan dubu biyu zuwa cikin yankin na gaza tana mai cewa hukumar samar da abinci ta majalisar ɗinkin duniya ce take raba abincin hakan na faruwa ne yayin da sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ke shirin wata ganawa a saudiya da masar domin ganin an cimma matsaya kan batun dakatar da buɗe wuta da sakin mutanen da hamas ta yi garkuwa da su da kuma ganin an faɗaɗa ayyukan shigar da abinci cikin yankin na gaza da sauran batutuwan da suka shafi rikicin yayin da shugaban amurka joe biden da wanda ya gada donald trump ke kara kimtsawa don sake kara a watan nuwamba a zaben shugaban kasa masu kada kuri'a a sassan kasar sun yi kira ga 'yan takarar biyu da su mai da hankulansu kan abin da zai iya biyo baya idan ɗayansu ya faɗi zaɓe a ranar talata dai al'amura suka kara nuna tabbacin cewa biden da trump ne za su sake karawa a zaben na shugaban kasa a ranar biyar ga watan nuwamba trump ya kara lashe zaɓukan fidda gwani a ƙarƙashin jam'iyyar republican a jihohin arizona florida illinois kansas da ohio kazalika shi ma biden ya lashe dukkan jihohin illa florida inda wakilai ko delegate daga jam'iyyarsa ta democrat suka soke zaben fidda gwanin suka kuma sadaukar masa da dukkan ƙuri'u 224 labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc Tuma kafin ku ji karashen labaran za mu fara kawo muku rahotonmu na farko daga Najeriya. Al'ummomin da ke zaune a yankin Shiroro na jihar nijiya. sun tabbatar da cewa rundunar sojin saman najeriya ta kai wani hari ta sama da ya sanadin tarwatsa garin falili da ke zama matattara 'yan ta'adda a yankin gwamnatin jihar neja ta yaba da wannan mataki da rundunar sojin saman ta ɗauka kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin mustapha nasir batsari aiko mana A wata sanarwa da rundunar sojin Najeriya ta fitar mai ɗauke da sanya hannun kakakinta iya Vice Marshal Edward Gapwet ta ce sun samu nasarar lalata manya-manyan abubuwan fashewa tare da bindigogi waɗanda aka yi imanin cewa mallakar ɗaya daga cikin 'yan ta'adda da ake nema ne ruwa a jallo a Najeriya. Wasu daga cikin mazauna yankin da lamarin ya faru da suka nemi a sakaye sunansu sun ce garin falale nan ne mazaunin rikakken ɗan bindigan nan dogo gidi da sauran 'yan bindiga da ke tare da shi. Ainihin ƙauye ne, to ƙauyen kuma irin yanayin zama na abin ga shi iyayen dogoge ɗin da mamun suna zaune ne a kusa da ƙauyen jikin ƙauyen. To yanzu wannan harin da aka kai an kakkashe su ne koko ya abin yake? Eh, to lallai muna sa rai tun daga aka kai harin suna wurin shi dogo gidan nan yake zaune uwar da ta haife shi tana wurin duk inda zai je zai je ne ya dawo da wani ƙauye na ana cewa shi falalle ok to yan ta'adda ke cikin garin uwar ne ta nan take da shashi wannan din dogo gidan dama suna suke a ƙauyen to amma an kashe mutane wurin koko eh, akwai mutane wurin ya kai jirgin ta je ta aiki a wurin kwamishinan tsaron cikin gida na jihar Niger Bello Abdullahi Muhammad mai ritaya ya tabbatar da aukuwar lamarin kuma ya ci za su ci gaba da yaƙi da ɓata garin amma kuma suna buƙatar haɗin kan jama'a. It's a welcome development kuma it's a relief on the state government. In sun ga wanda ba su yarda da shi ba a ba da labarin shi. Especially a ce wani yanzu yana ɗaukan mai ya kai musu ko yana je sai musu abinci. Informants su ya je ba su labari. Kaga duk wannan wanda a gane a yi magana. To mai sharhi akan lamuran tsaro a Najeriya Dr. Yahuza Ahmad Getso ya ce duk da yake suna da tabbacin cewa dogo gidi baya wurin a lokacin kai harin sojojin amma dai wannan babban saƙo ne gare shi wannan hari da aka kai wa wannan daba ta wato dogo gidi a garin falale saƙo ne aka aika duk da yake muna da waɗansu bayanai da suke cewa baya ƙasar nan yana wani guri a ɗaya daga cikin sassanin ƙasashen da ke makwabtaka da najeriya ya fi mishi ya yi maza maza ya zo ya mika wuya ya kuma nemi yadda za a zauna lafiya maimakon ya je ya ci gaba da riko da karfan da za a zo a halaka shi da shi kuma a kawo ƙarshen shi. Yankin na Shiroro dai ya daɗe da zama wata matattara ta 'yan bindiga da hukumomin jihar Niger suka tabbatar da cewa har da mayakan ƙungiyar Boko Haram. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru Batsari, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar. ta kwanaki bayan da hukumomin najeriya suka ba da umarnin buɗe yakokinsa da jamhuriyar nijar har yanzu harkokin zirga-zirgar sufuri tsakanin jihar difa da yakokin najeriya na ci gaba da fuskantar kalubale a cewar direbobin sufurin da ke zirga-zirga a tsakanin yakokin kasashen biyu daga difa wakilin muryar amurka haru sula rashidu ya yi kuma da wannan rahoto a yanzu haka harkokin zirga-zirgar sufuri na ci gaba da fuskantar kalubale sosai tsakanin jihar difa ta jamhuriyar nijar da iyakokin najeriya musamman irin su jihohin barno da yobe da ke makwabtaka da jihar ta difa dangace da hakan yasa na samu zanta da waɗansu daga cikin direbobin jihar ta difa gami da na tarayyar najeriya sun kuma bayyana ire-iren tarin matsalolin da suke cin karo da su ta fannin zirga-zirgar sufurin da suke tsakanin jihar difa da iyakokin najeriya tun bayan sanarwar da hukumomin najeriya suka fitar a ƙarƙashin shugaban ƙasar bola ahmed tinubu da nufin buɗe iyakokinsu da jamhuriyar Nijar gadi abin da suke cewa. Alhaji Umar Mamman masanin Difa ta Zamfara Nijar. In ya matsayi na direba shugabannin kungiyar ECOWAS da suna ce sun dage takunkumi su dai ya kamata su bi su duba iyakokin nan yadda zirga-zirga ke tafiya. su dauka wani mataki yanzu immigration su customs kowa da gate na kowa ya zo talaka ya zo da kayansa sai ya biya kuɗi a yanzu ba wani soyi kamar dai hakan da yadda takunkumi yake haka yake ni ne suleiman sa'idu musa mazaunin difa ta jamhuriyar niger gaskiya mu yan niger ka gane ban majin daɗi boda sun ci bude take kuma ba a ɗaukan kaya shine immigration su ce doka ne har yanzu boda rufe take muhammadu ali na asalin difa an cire wannan takunkumi muna farin cikin mu samu sauƙin al'amari saboda mu ne masu zuwa Niger Nigeria muna transfer Muhammadu Malam Nuhu asalin Najeriya ne to takungumin na an dai ce an cire amma har yanzu dai bamu ga dadin shi ba muna neman alfarma a jihar Bifanna Bifanna yana cikin dokan ta baci su polisan nan su dan tausaya mana da su duwan inna akan haraka mota na furod a ce ya shigo gari ana bi da mota cikin garin nan bai kamata ba dan bin motar na yana kawo hatsari ko wanda ya gudun ko kuwa shi ma'aikacin da ya bin abiyu za a yi hatsari ɗaya mota ya yi furod ya shigo gari kai polis ka zo ka kwashe kaya cikin gari kaga bai kamata ba kenan ya kamata garin da aka ce yana cikin dokan ta baci kai ma'aikaci ka sassauta talaka shi ma ya dan samu ci da sha mara ka ce la mustapha direba ne dan najeriya muna dauko abinci in ba mu biya ba ba za ka iya shigowa da shi nijar ba muna shan wahala sosai to koyaya ma sharhi kan lamuran yau da kullun a jihar ta difa ke kallon wannan matsalar ta fannin hulɗar zirga-zirgar sufurin da direbobin ke yi tsakanin nijar da najeriya abdurrahman kyari wani mai sharhi ne kan lamuran yau da kullun a jihar ta difa ya yi ƙarin bayani ta wata a tawar da muryar Amurka. Takunkumi da aka ɗora daman ai ECOWAS ce ta ɗora shi to amma masu suhurin nan ba su ne suka ji a su ba talaka ne ya ji lalle yan ƙasar Nijar kan kuma su ma mutanen Najeriya kowa ya ɗanɗana kuɗa shi da ake hoki amma shi wannan takunkumi da aka ce an ɗauke shi bayyan kamannin an ɗauke shi saboda a yanzu haka akwai kayan da ba su shigowa daga najeriya kuma akwai kayan da ba su wuta daga nan niger suna zuwa najeriya saboda ka gani har yanzu dai ba a gaba wani abu wanda yake nasaba da irin wannan suhurin da ake na dabobi cikin Najeriya. Amma har yanzu wannan takunkumin kaman kan ba ce komai ba. Mafi yawa ma mutanen da suke cikin iyakan nan duka ɗan uwan juna ne ko na ɓangaren Niger ko kuma na ɓangaren Nijeriya. saboda kasar duka ɗaya ce. To sai dai kafin hada wannan rahoton na tuntuɓi hukumar ma'aikatar kwastam a nan difa don sanin halin da ake ciki bisa kalubalen da direbobin sufurin Nijar ke fuskanta a lokacin da suke yunkurin shige da fice kan iyakokin Nijar da Najeriya amma duk da hakan hakata bata cimma ruwa ba har usul Rashidu muryar Amurka daga difa a jamhuriyar Nijar. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun a tashar ta BOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. haka kuma a yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumudumin su yanzu agogo a nan washington dc na cewa karfe 11 na safe da minti 12 yanzu kuma ga shirinmu na gaba shirin takewa Masu sauraro barkanmu da warhaka, sannunmu da sake saduwa a zauren zamantakewa. Shirin da ke zakulo hanyoyin wanzar da zaman lafiya tsakanin al'umma domin samun ci gaban ƙasa. Sunana Zainab Babaji, ni ce ke gabatar da shirin. yau shirin na zamantakewa zai yi duba ne kan yadda al'umma za su taimaka wa marasa karfi da marasa galihu musamman a wannan lokaci na azumin watan Ramadan. Kamar yanzu dinnan da aka shiga cikin azumin nan alhamdulillahi amma wallahi tallahi shinkafa na samu mudu biyu tun daga wannan lokacin har yanzu. Gero kuma na samu shi ma mudu biyu. abin da na samu kenan kuma daga asibahi zuwa eh, shan ruwa ban taba amfani da siga ba gaskiya mutane suna cikin halin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un so halin da ake ciki ya kai rajin da gaskiya nan da lokaci kankani idan na sama bai tallafi na ƙasa ko gwamnati ta shigo ciki ba to ba mu san wani hali talaka zai shiga ba zamantakewa Watan Ramadan lokaci ne da dukkan musulmin duniya kan yi azumi da addu'o'i da ƙara kusantar Allah. Wani abin da ke da muhimmanci a lokacin azumin watan Ramadan shine tallafawa mabukata da sauran marasa galihu. Yayin da iyalai ke zama tare don yin buɗe baki da sahur, akwai mutane da dama waɗanda ba su da abin da za su ci. sunana binta a adam kamar yanzu dinnan da aka shiga cikin azumin nan alhamdulillahi amma wallahi tallahi shinkafa na samu mudu biyu tun daga wannan lokacin har yanzu gero kuma na samu shi ma mudu biyu abin da na samu kenan kuma daga asibahi zuwa eh, shan ruwa ban taba amfani da siga ba kuma na kwatanta ma yara na su dinga haƙuri da hakan tun da bani da shi ne yauwa kuma game da yanayi na rayuwa yanda ake ciki a yanzu yaran nawa guda takwas ne antina ta rasu 'ya'yanta guda goma take da su kuma ya kasance ita ne babba a gare mu ni nake binta sai kasance yau ni ce babban amma a girman da nake da shi ba ni da yanda zan yi da shi sai yanda Allah ya yi da mu sai kuma bangaren zamantakewa gidan da nake da shi a yanzu haka yara na guda takwas ɗaki ɗaya ne sai ɗakin kwano da yayansu yake kwana a ciki kuma muna zaune na ka fara sana'a da cewa zan yi sana'a ina yin masa haka da safe masan nan da nake ina dafa shinkafa sai ya kasance babu da bashi na fara to da yake na fara da bashi kuma a gidana baki ya yi yawa wannan yaro ya ci wannan yaro ya ci wannan yaro ya ci sai ya kasance min a maimakon in rage bashi sai na ƙara bashi sai bashi ya hauhawa a kaina a yanzu haka zancen da nake yi ana bi na bashi wanda in na gaya wa mutum zai yi mamakin cewan anya da gaske ne to asirin ciki sai hanji ana watan ramadan wanda ya kamata a ce al'umma masu karfi su rika taimakawa marasa karfi musamman irin ku ya akwai al'umman da ko kuma masu hali a cikin al'umma da suke taimaka muku musamman ku da kuke da bukatu da yawa gashi ba wanda yake taimakon ku wajen tallafa ma 'ya'yan nan Eh alhamdulillahi akwai masu tallafawa to masu tallafawa din nan ba wai za su bi ka bane su ce maka wai gashi mm. dole za ka yi takakkiya ne amma kullun da safe nakan yi takakkiya zuwa Central Max saboda menene ina bin hanya ne in ga a ina ne ake taro don a taimaka to idan na tsaya a wajen wannan taron sai wani tsari ya fito sai a ce kana da pass in baka da fas baka da abinci to daga nan masu fas din ma ba su tsaya sun daidaitu ba ballantana a basu ko a baka kai da kazo Wato ana bada wani takarda kenan na eh, shaida. Akan ba da takarda. Hmm. Kuma abin sai mun muna fuskanta kaman hanya ne ita kanta takarda hmm. saboda ba za ki ga waye mai badawa ba amma za a ce sai da pass to mu kuma mun zo muna da damuwar mu mun ga wannan idan na fuskanci wannan gurin in dai har na je gurin to abin da nake tsakani da Allah ina barin gurin ne. kina da 'ya'ya sun kai goma tun lokacin da mai ki ya rasu yaya ake rayuwa ana rayuwa ne cikin taskar ubangiji da kuma wannan kungiya da ta tallafe mu allah ya tallafe mu dan nakan ɗauko kafa ne in zo in ce to kunji kunji kunji me abin yi za a dan ban wani hasafi wanda zai rage min radadi zan tafi da shi gida kuma yara na yan kanana ne sukan tafi su je su yi aiki na kafinta yaro idan ya hada banki aka siya ɗari da hamsin in Allah ya da ya riga ya san yanda gida yake in har zai kashe kuɗinsa to in Allah ya da naira tamanin zai iya siyo min siga na hamsin ashana la ishirin zai iya zuwa da ashana na ishirin cewa na sai da bankin nan ne ɗari da hamsin Hassan da Usaini ne ne banki banki wato asusu mm-hmm. wanda yara suke bukata su sa kuɗi a ciki mm-hmm. bacin shi ma kuma suna hada abin abincin kaji na katako shi ma sukan siyar da shi sukan hada kujeran da za a siya ɗari ɗari da hamsin har ɗari uku ma to idan har sun siyar ɗin to zai zamanto da cewa in sun zo gida sun san cewa fa akwai wani abu kuma a tsarin zamantakewa da muke yi na faɗa miki maganar masan nan da nake yi to idan nayi yi masan na gaya ma yara na cewa da safe za su karya da masa da rana in na dafa shinkafa za su ci amma fa na soke abincin dare saboda bashi ya min yawa na soke abincin dare bashi ya min yawa na karba anan na karba anan na karba anan to in na ci gaba da cin bashin kuma zai zama ba sana'a nake ba to a ci gaba da tattaunawa da wafi musamman a wannan wata na ramadan hajiya yake kuma sunanki sunana maryam abubakar adam mm-hmm. to hajiya maryam yaya ake rayuwa musamman a wannan wata na azumi gaskiya ba abin da za mu ce sai dai alhamdulillah mun gode ma allah gaskiya wannan wata da muke ciki ba abun da za mu ce sai dai mu ce alhamdulillah kuma tallafi kan ina da yara goma to wani lokaci dusa muke zuwa muke aikowa ana ba mu dusan waken suya zan musu dambu da shi ko kuma in tuka musu a yi miya su ci da shi. Dusan waken suya. Dusan waken suya haka muke kuma ina da yara masu sikila su hudu. Ina sana'a da to yanzu sana'a ma kwata-kwata yanzu ba na yin sana'a saboda abin da magani yake tafiya in ciwon su ya tashi ina yin sana'a to a cikin kudin zan dauka muna zuwa asibiti ana siyan magunguna to yanzu duk sun cinye kuɗin ma kwata-kwata ba na sana'a a zaune ne nake wani lokaci zan aike su nan su je su ebo mana ganyen kabeji in zo a dafa su kwaɗanta su ci. To da yake wannan lokacin azumi ne kuma ana samun ƙungiyoyi da ɗaiɗaiku na taimakawa a ce bayan an yi sallah yaya rayuwan zai ci gaba da kasancewa. Yanzu dai sai dai in ce kawai zamu zuba mu sarautan Allah ido. Abin da muka samu aka zo aka taimaka mana za mu ci da shi in kuma bamu samu ba wani lokaci gaskiya haka muke haƙura amma alhamdulillah wannan kungiya da muke ciki gaskiya ba abin da za mu ce mu sai dai Allah ubangiji ya saka musu da alkhairi amma makota fa a ce masu hali masu arzikin anguwa sun lura da cewa ga irin halin da kike ciki domin su taimaka miki gaskiya babu dan da wancan shekaran ana bamu gero amma wannan lokaci ba wanda ya bamu don akwai wani makwabcin mu ma da na aika na ce don allah muna neman taimako a bamu sai ce ni ma yana ganin ni ina da gata kuma yanzu zan aika in ce a ba na ce ba haka ba ban san ma miki magana ba kawai sai na wuce na tafi abina abin da muke ciki kenan to amma irin ku irin ku da kuke irin wannan bukata me kike ganin kamar ya kamata a yi muku ko da kungiyoyin ne ko kuma dai ɗaiɗaikun jama'a masu hali a cikin al'umma ko gwamnati ko dai duk wanda dai zai iya me ya kamata a yi muku gaskiya eh, abin da muke nema muna neman tallafi ne a tallafa mana taimako muke nema a yi mana ko jari a bamu abin da za mu zo muna yin sana'a muna ciyar da 'ya'yan mu kama sana'a da shi halin da wasu mata da suka rasa mazajensu suke kuma kula da marayu ke ciki kenan Shi ma wannan bawan Allah mai suna Abdullahi daga jihar Jigawa ya ce yana da sana'a amma baya iya ci da iyalansa yadda ya kamata sai dai godiyar Allah. Fi muna dan sana'a ne muna dan samun na kashewa na abinci haka. Eh. Amma kana da iyali? Ina da iyali. To ya kuke rayuwa musamman a wannan lokaci na azumi? Gaskiya rayuwar dole sai abinci yana wahala sai mun huta mun dan yi sana'a kafin mu samu abin da za mu ci. Wallahi. mutane a unguwa ba sa tallafa muku? gaskiya ba sosai ba taimakon nan ba sosai ba kusan kai mai karamin karfi kenan eh, eh. To amma akwai masu kuɗi a anguwa da sauran masu ruwa da tsaki ba sa zuwa su ce ga ina marasa galihu marasa karfi saboda a taimaka musu. Gaskiya ba a neman musu To ya ake ta gudanar da azumin nan? Alhamdulillah azumi sai godiya. Kai ya wani kira za ka yi domin a tallafa ma marasa galihu? ki eh, gaskiya wanda suke da hannu da shuni ya kamata su rika taimaka wa masu karamin karfi a halin nan da ake ciki na matsalar abinci. Aiki kenan da wata kungiya mai suna Kairi AHB ke yi don tallafa wa jama'a. Na tambayi shugabar kungiyar Ummul Kairi Abdulmumin Iliyasu ko haka na daga cikin farillan inganta zamantakewar al'umma da sauran mabukata? A takaice dai gaskiya ba bana muka fara wannan aikin ba. A shekarun bayan muka nemi danyen abinci mu rarraba to bana abin da muka duba shine tun kafin azumi rayuwar ta yi tsadan da wa'inda suke iya cin abinci so uku ma ba sa iya cin shi su ɗaya to azumi kuma lokacin ibada ne sai muka ga wahalar zai zamo da yawa a ce mutum ya wuni bai ci abinci ba kuma ya sha ruwa bai ci ba wani lokaci a zo suhur babu sai muka ga abin da zai fi mana sauki shine mu dafa abincin mu dinga raba da faffe da faffan zai fi zagayawa ya samu mutane da yawa domin muna kwaɗayin ladar da manzo Allah ya ce yana cikin wanda ya ciyar da mai azumi ba a rage ladan mai azumin ba kuma za a baka kwatankwacin ladan shi to kin ga ga naka ladar azumin ga ladan na duk wanda ya ci kin ga ladar ta tafi da yawa kuma da yake a um, wata biyu kenan da na rasa mahaifina Allah ya masa rasuwa sai na ji in ƙara ƙaimi wajen wannan aikin da kuma roƙon ubangiji ya kai masa ladan a kabarinsa shi ma a yanayin mu'amalanki da al'umma kina ga kaman mutane na inganta wannan dangantaka ko kuma zamantakewa da al'umma ta cewa su ne wayanda suna da hali su ciyar da waɗanda ba su da hali musamman a wannan wata na eh, azumi e to gaskiya akwai masu kokari don kusan zan ce ko mu yanzu a kungiyance mun samu tallafin mutane da dama wanda suka ba mu tallafi wasu na kuɗi wasu na kayan abinci amma duk da haka ina kira a ƙara domin a hakan zaki samu wani zaki ga shi ya ci abinci a gidan shi har an zubar kuma makwabtan shi suna kwana da yunwa wanda a musulunce haƙƙi ne a kanka ka tabbatar cewa makwabcinka bai kwana da yunwa ba in kana da halin taimakon shi so ko da ba da watan azumi ba ina kira akan masu ƙarfi su ji tausayin marasa karfi su tallafa musu su kuma fahimci cewa kyauta baya kawo talauci haka kuma eh, rowa kuma baya kawo karin arziki kina ma'amala da al'umma da dama me kike ji suke cewa musamman a wannan yanayi na matsin rayuwa ga kuma azumi gaskiya mutane suna cikin halin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un so halin da ake ciki ya kai rajin da gaskiya nan da lokaci kankani idan na sama bai tallafi na kasa ko gwamnati ta shigo ciki ba to ba mu san wani hali talaka zai shiga ba domin halin matsi shi yake kawo yawaitan laifuffuka da kuma yawaitan ayyuka na asha duk mutumin da yake cikin yunwa kuma bai da abin yi to zuciya shi tana saka masa kowane irin hanya ne na neman sauki ma kansa a ƙarshe abin da zan ce shine muna gode wa Allah da ya bamu wannan dama kuma muna kira ga waɗanda suke da halin da za su shigo su shigo cikin wannan kungiyarmu da tallafinsu na hanyoyi da dama a'a na kayan abincin ne na daukan nauyin marasa lafiyan ne matan nan a taimaka musu da jari domin idan suka tsaya da kafansu to taimakon da za a rinka bayarwan zai ragu. Yanzu kuma ga shawara kan yadda al'umma za su tallafa wa mabukata da sauran marasa galihu. Sunana Ibrahim Adam na bage so ana cikin dai wani hali wanda al'umma suna bukatan taimako daga 'yan uwanmu musulmai saboda mutane suna cikin mawuyacin hali da wani ba iya samun ya ci abinci su biyu ko su uku. duk da dai ana wata ne mai albarka na azumi wani ma baya iya samun abin da dai buɗe baki balantana yi magana har ya za yi saur to mutane dai suna buƙatan abin da za su ci don allah al'umma wayanda suke da abu a su su taimaka su fito da su taimaka al'umma har ga allah duk wanda ya ci da wani dai a wannan wata mai albarka gaskiya ba karamin lada allah zai shi ba kuma sai dai mu roƙan mu shi Allah biya shi da gidan aljanna abu ne da yake bukatan idan mutum kawai zai yi zai sa ran shi ne zai yi ba tare da koi yana tunanin a na yi ko kuma a me riba ta ba a wannan taimako ne kamar yanzu wannan ina kungiyar nan koi ganin su koi mu kai suka zo unexpected kuma suka yi wannan abu har ga Allah mun ji daɗi mutane da yawa sun samu biyan bukata wani kin ya cire kuɗi zai siya to yanzu wannan kuɗin zai iya yin ajiya ya amfani da shi nan gaba masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin zamantakewa na wannan mako sai ranar wata laraba in Allah ya kai mu za mu dawo muku da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda suka sada ni da ku, ni Zainab Babaji da na shirya na kuma gabatar nake cewa mu huta lafiya. a gaida Zainab Babaji. Yanzu kuma ga labarin duniya a takaice. To Birtaniya ta sanar da aika kayan abinci a yau Laraba zuwa yankin zirin Gaza yayin da Amurka ke ci gaba da ƙara ƙaimi wajen ganin an samar da ƙarin hanyoyin kai tallafi da kuma cimma matsayi tsagaita wuta gabanin wata tattaunawa da jami'an Isra'ila za su yi a Washington a wannan mako. ma'aikatar harkokin wajen birtaniya ta ce ta tura abinci da yawansa ya kai tan dubu biyu zuwa cikin yankin na gaza tana mai cewa hukumar samar da abinci ta majalisar ɗinkin duniya ce take raba abincin haka na faruwa ne yayin da sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ke shirin wata ganawa a saudiya da masar domin ganin an cimma matsaya kan batun dakatar da buɗe wuta da sakin mutanen da hamas ta yi garkuwa da su da kuma ganin an faɗaɗa ayyukan shigar da abinci cikin gaza da sauran batutuwan da suka shafi rikicin yayin da shugaban amurka joe biden da wanda ya gada donald trump ke kara kimtsawa don sake kara a watan nuwamba a zaben shugaban kasa masu kada kuri'a a sassan kasar sun yi kira ga 'yan takarar biyu da su mai da hankulansu kan abin da zai iya biyo baya idan ɗayansu ya faɗi zaɓe a ranar talata dai alamura suka kara nuna tabbacin cewa biden da trump ne za su sake karawa a zaben na shugaban kasa wanda zai a ranar biyar ga watan nuwamba trump ya kara lashe zaɓukan fidda gwani ƙarƙashin jam'iyyar republican a jihohin arizona florida illinois kansas da ohio kazalika shi ma biden ya lashe dukkan jihohi illa florida inda wakilai ko delegate daga jam'iyyar ta democrat suka soke zaben fidda gwanin suka kuma sadaukar masa da dukkanin ƙuri'u 224 kwanaki bayan da hukumomin najeriya suka ba da umarnin buɗe iyakokinsu da jamhuriyar nijar har yanzu harkokin zirga-zirgar sufuri tsakanin jihar difa da iyakokin najeriya na ci gaba da fuskantar kalubale a cewar direbobin sufuri da ke zirga-zirga a kan iyakokin masu sauraro da takaitattun labarin muka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci an jima da daddare da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi wato takwas da rabi kenan agogon gmt da ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman mahmud lalo da ya karanto labarai da kuma jul ladas gresham da ta bada umarni da ma injiniyar mu ta yanzu sa'ida hamdun ni mahmad hafiz baballe ke cewa ku huta lafiya sai mun haɗu insha allahu a cikin shirin mu na dare yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.